Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barka mu da dawowa mu mai albarka Makulli 24. Idan wannan lokacin ki ne na farko ki danna mana subscribe da kuma like da kuma aramar ƙararrawa domin samun shirye mu masu ilmantarwa. Don Allah kake manta ki mana subscribe. Yau za mu yi bayani kan yadda za ki gyara nonon ki ya ƙara girma kuma yadda za ki rage amma kafin nan ki tabbata kin mana subscribe saboda yawanci za a gama kallo amma babu subscribe yawwa mun gode na farko shine ƙarin girman nono na biyu shine rage girman nono na uku shine miƙar da nono haƙiƙanin gaskiya kowace mace tana so ta ga tana da tsayayyen nono tsawon rayuwanta amma kash sai dai hakan ba mai yiwuwa ba ne saboda zubewar nono a ɗabi'ance yana faruwa tare da tafiyan shekaru kamar yadda aka sani duk lokacin da mace ta kai shekara arba'in to gaskiya babu abin da zai hana nonon ta zubewa sai dai matsalan a nan ana iya samu da yawan mata wanda ba su kai wannan shekarun ba kuma su ya zube sannan yana daga cikin abubuwan da ke janyo zubewar nono kamar shayarwa ɗaukan ciki yankewar jinin haila gaba ɗaya ramewa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ƙiba wasu cututtuka kamar kansa da sauransu a takaici za mu faɗi hanyoyi guda uku na miƙar da nono ba tare da shan wahala ko kashe kuɗi ba na farko a samu ƙanƙara a shafa a jikin nonuwan duka biyu ake shafa a hankali har ta shafa ko'ina har na tsawon kamar minti biyu za a maimaita hakan na tsawon wasu kwanaki ƙanƙara yana da tasiri sosai wajen matse nono da hana shi zubewa amma kada ya wuce minti uku tana shafawa daga bisani sai ta samu furar danta ta saka na biyu kuwa shi ne man zaitun da yawa 'yan e, uwa mata suna tare da man zaitun amma suna neman maganin zubewar nono to wallahi kin bar magani mai muhimmanci sosai ana so ki miƙa gida man zaitun kullum safe da yamma ki shafa da hankali sannan a take ki saka bura wanda ya dace da ke za a maimaita haka na wasu kwanaki kuma za a iya amfani da zaitun ko jab zaitun laus ko jojoba oil a madadin man zaitun na uku za a iya haɗa neem oil tare da garin rumman cokali ɗaya a garwaya wannan haɗin sai a ɗaura a kan garwashi ya ɗan yi zafi kaɗan sai a sauke a bar shi ya huce daga bisani sai ake shafa nonon sau biyu a yini zuwa wasu kwanaki kaɗan kuma wannan haɗin yana da tasiri sosai za a iya amfani da kowanne daga cikin wannan hanya guda uku kuma kowanne yana da tasiri insha Allahu dan Allah kar ki manta ki mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa sannan ki comment da kuma like mun gode